Assalamu alaikum wa rahmatullah. Insha Allah yanzu zan nuna muku yadda mutum zai iya siyo kati, katin naira ɗari a naira saba'in, na ɗari biyu a naira ɗari da sittin. Yanzu na gama siyan na ɗari ɗari yau, to amma yanzu bara in siyo na naira ɗari biyu a kan naira ɗari da sittin ga lamba wayata na in ka zo sai ka haka ka danna bai ɗin nan. To ganin sai ka zo pay sai ka sa fin ɗinka yawa to gashi can sun ce tsura mutum ɗaya suke bukata wanda zai shiga cikin guruf ɗin yawa sai ka ƙara dawowa so uku za ka iya siya sai ka cire lambar sai ka sa lambar da kake so ka siyo katin da ita yawa sai ka zo ka sa buy yau sai ka sa fe sai ka sa ɗinka sai ka dawo baya ka ƙara zuwa kai bai to yanzu nan da yake group ɗin ya cika din na yi join a cikin waɗannan group ɗin sai yanzu in yi create group to ganin sun ce mani kuɗi na za su dawo idan har group din bai kai adadin mutanen da ake so ko ta matsala idan ta faru to kudin za su dawo cikin famfe na to yanzu abin da zan yi kawai sai in zo in sa confirm na yadda da wannan ka'idojin nasu sai in ce fe sai in sa fin wato gashi nan yanzu na create nan ga nan mutum hudu ake jira ganin ma za su nuna mini da sunan da na aiki da shi ganin abdulhafiz shine wanda na yanzu Ga gashi in kun lura karfe yanzu awa 47 da minti 59 idan kudin basu idan mutanen ba su <coughs> gama shiga ba ko kuma wata matsala ta faru to kudin za su dawo cikin account dina yanzu idan muka zo nan daidai wannan nan can sun ce history to ga shi nan nan na ɗari da na siya ne yau gashi nan karfe sha biyu da minti ishirin da bakwai wannan ya shiga rau shi daga wata 2020 successful gana ya je ga sauran nan kuma suna processing group din na ida cika za ku ga sun shigo su ma shine abin da mutum zai yi yanzu da ka zo nan tunda na riga na gama siye wanda zan siya na guda uku to da na ce ba za su ce mini ya cika na kai adadin da ba zan ƙara siya a wannan ba ganin sun ce muni na yi sau uku don haka sai sati ya zagayo shi ne abin da mutum zai yi idan kuma mutum ya zo ya tura kuɗin ni yanzu shi nan ɗari biyar da naira goma ne zan iya transfer su zuwa banki ko zuwa famfe ɗin wani to insha wannan bidiyo ya zo ƙarshe daga nan dama abin da nake so in yi bidiyo akan shi ya haɗa da wannan nan kuma wannan point ɗin na zan yi top of airtime da shi kawai in fidda shi kuma akwai bidiyo na nan a ƙasa bidiyoyi suna nan a ƙasa da na yi a kan wannan abun sannan ga invitation code ɗina na duk wanda ke so zai yi ko wani sabon yi ne mutum da ya taɓa yi ba to ya amfani da wannan invitation code ɗin ga ta nan za ta fito sai ya buɗe fanfe ɗin shi idan baka sa ba <coughs> invitation code ɗin wani ba ba za su baka bonus na wannan point ɗari ɗin ba yanzu ga invitation code ɗina nan ku lura da kyau nan sifili ne zero ne <clears throat> nan x ce sai o o o ce wannan ba zero ba ne ba sai d a sai 6 sai d sai 3 ne invitation code ɗina idan ka ta za su baka wannan point guda ɗari in kuma ka gayyaci wani kai ma za su baka point uku. to Allah da wannan bidiyo ya zo ƙarshe sai an jima sai mun sake haɗuwa da ku a cikin wani bidiyo na gaba